Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, kana naka, kashi na talatin da biyar. Ɗaguwa ina kallon sa kafin na ce, na manta, mataka ta kira ɗazu ba kana. Yana ji na bi yi magana ba, sai na tura masa waya gabansa ina faɗin, gaskiya ka siyo ya ko ka gyara taka, na gaji da damu na da mataka take yi, kana kuma bari na da bayani in baka gida. sai a lokacin ya bude ido yana kallo na cikin shaƙewar murya ya ce ba zan siya ba sannan ban yi ra'ayin gyarawa ba ban yi mamaki ba dama na gansa yau sai a hankali yana jin yan tsiyan nasa sai na rabu da shi ai ko tashi ba mu yi a wajen ba sai ga kiranta na lika na ga ita ce na miƙe na fice daga falon zuwa tsakar gida ina faman kaye kaye ban sani masa ba ko sun yi magana ni dai na dawo na ga wayata nan saman kujera na ɗauki kayana na wuce ɗaki abin da na lura zainab da mahaifinta sun sauko suna neman sulhu da isa shi kuma ya ba su wannan damar saboda bayan kwana biyu ta sake kira na baya nan domin yakan dan fita ya miƙe kafa ina ji a gefen ta tana magana tana faɗin dadi wai baya nan ya fita sai na ji an yi mata magana kafin ta ce min in ya dawo na ce ya kira ta dadi zai yi magana da shi da ku ya dawo na bi shi har ɗaki na faɗa masa sannan na bar masa waya a wajensa sai gashi ya biyo ni neman har ɗaki ya kawo min wayata ina faɗin ki daina kawo min wayan nan fa'iza wai sunu zan faɗa miki ne sai na buɗe baki ina kallon sa cikin mamaki na ce to inda kira sai na ce mata me kai tsaye ce ki faɗa mata gaskiya ba na son magana da ita ni ma kai tsaye na ce ta ce ka kira ta dadi na son magana da kai inda ya burga mu ya fice a fusace ne ya saka sai da ni dariya Allah ya sa waya kan gada da fada na dauki wayata ina faɗin ba ni na karzo man ba Zainabu ta banda ba ta riga addaba ta da kira kunya sai na rasa me zan ce mata sai da kamar ni ce ba na son haɗa su gajiya ne na ce gara ne masa magana tattara yaran ne zuwa ɗakin mama har da hausa saboda can ya fi kusa da tsakar gida ya fi iska kayansa da na ke masa na ninke masa ba su kawo wuta ba ballantana na goge masa sai na tattara na kai masa ɗakinsa tun da ya shigo ya shige ciki san da zuwa ma da ya amsa mu. abincinsa anu na bamu ta kai masa ko da na shiga yana wanka domin na ji ƙara saukar ruwa a mai kewaye sai na sauke kayan hannu na saman katifarsa na zauna a gefen katifar ina jiransa bai ji ba bai fito da dogon wando a jikinsa kansa na ɗigar ruwa yana gogewa da ƙaramin tawul sai dai ya tsaya yana kallo na alamin yayi mamakin gani na ni kuma ganin sa ba kaya saka ni miki ina faɗin in ka shirya sai na dawo ban jira cewa sabu na wuce shi ma bai dakatar da ni ba da kuma falo ina yan kaya kayi yara dai ba a raba su da lalata waje ko so goma zaka gyara shi kuwa ba jimawa sai gashi ya fito da jallabiya da farantin abincinsa a nan falon ya zauna ya ci abincin ya sha ruwa sai ya koma ya kishin gida yana hamdala ni kuma falo na tattara domin ina taka datti mustini ya yi sharan ba domin ya share da kyau ba ina ta jira ko zai ce me nake son faɗa mai sai na ya ya kamar bai magana a falon ba sai na sami gefen kafafunsa na zauna ina faɗin magana fa nake son mi kai tsaye ce kunne yake ji ai sai na buɗe baki zan yi magana sai na rufe saboda ina tunanin ba zai karɓi magana ta ba sai dago yana kallo na kafin ya ce uhm, ina ki sai na dukar da kai ina faɗin tsakani da Allah baka kyautawa abin da kake yi kai tsaye ce da ne me kuma ina gyara magana ta na ce kan magana Zainab mana ka ina mata ƙarya haba dan Allah baka je ba zuwan nan da kai kafin azumi ita ma ai tana da haƙƙi a ka kuma Allah zai tambaye ka akan haka ka ɗauki waya ka kira ta ku yi magana dan Allah kamar ba zai ce komai ba sai da nace ka je. sai ya gyara zama kafin ya miƙe ya zauna da kyau yana faɗi. kina bani mamaki fa'iza wai wani haƙƙi ke magana ke suno ina zuwa wajen ta na tare kuma ta san haƙƙin ki na shiga amma ba ta maganar naki haƙƙin da ke kaina ba sai ke ki biki dame ni haba ya ƙara shi faɗa yana tsare da idanuwansa da suka fara shigewa ciki sai na sun koyar da kai ina faɗin ai ba ruwana da wannan abin da na sani ne nake gaya maka kai ma na san ka sani Ina san da kai nake yi ciki fa gare ta tana buƙatar kulawarka kai tsaye ce ke ciki ne ka ɗauka kika haife ba tare da kulawa ta ba sai na kasa magana kafin ne murmushin ta kai ce na ce ni suna na fa'iza ni ba ƴar kowa ba ce, sannan ni ba ƴar gata ba ce. fa'iza ba turanci komai na nata zero ne Zainab kuma mai kyau ce ƴar gata 'yar dangi tana da ilimi tana jin turanci sannan kowa na santa kaga kenan tsakanin da ita akwai tarin bambancin da ko wajen daidaito namiji ba za mu zo tsara ɗaya ba ina kallon cikin idanuwansa na faɗa mai haka sai kawai ya rausa yadda kai yana faɗin ashe ba za ki ba wannan magana ba fa'iza ba ki manta komai ba kenan ko da ma kin faɗa ne kawai ba ki yafe min ba da sauri na ce wallahi na yafe maka duniya da lahira da sauri tare da faɗin to me yake son ne ne ki daina damuna da waɗannan maganganun ne kai tsaye ni ma na ce ka saurari Zainab sannan ka je ka duba ta tana buƙatar kulawarka sai kankance ido ya miƙe yana faɗin to ba za ni ba na ce ba za ni ba sai ki sani na je dole haba matakin bikin dame ni zaman ki nake yi a gidan nan za ki riƙa min kora da hadi na riga na yi rantsuwar da ba zan ƙara bin Zainab ba in tana so na ta san inda nake za ta biyo ni kuma kin ji ma na rantse ba za ki saka ni yin kafara ba ba ruwan ki, in ta ƙara kiran ki kada ki sake daga wayarta umarni na baki ba shawarar ki nake nema fa'iza ya ƙara shi faɗa yana kuryan da ido na buɗe baki zan yi magana ya saka min yatsa a saman baki na yana faɗin shh Murfi babu mu ta Zainab mu yi maganar mu Fa'iza. Ina maganar mu ta kwana? Ba ki ga din na galabe ta bane saboda rashin ki? Kai tsaye ce, shi saka nake so ka je inda ka samu abin da kake muradi. Sai kawai ya mike tsaye yana nuna ni da yatsa, cikin bacin rai ce. Rashin kunya za zaki min Fa'iza, dan kin ga ina lallaba ki ko? Ko ƙarfi na saka miki bani da laifi saboda ki halaliya ta ce. Ina bin ki hankali ne saboda na yi miki laifi, ba domin kin fi ni iko da kanki ba. Mamaki ya kama ni kamar zan yi magana sai na fasa. Sai kuma ya sassauto ya koma ya duka gabana. uwa bata ta yana dago fuska ta yana faɗi dan Allah Fa'iza ki manta komai mu ba mu auren mu wata dama na yi miki alƙawarin ba za ki ƙara kuka da ni ba dan Allah wallahi na wahala na fara susucewa ya faɗa lokaci ɗaya na langwabe min kai kamar ƙaramin yaro sai na wufi na ƙwace fuska ta na miƙe shi ma ya miƙe zan gudu ya riƙo ni kafin na wani motsi ya ƙanƙame ni a jikinsa duk motsi na kasa ƙwace kaina sai na saduda Kai na ya ɗago yana kallon cikin idanuwa na ya ce saboda kin ga ina da ki ko ni kuma sai na bude baki zan yi magana sai kawai na je hade baki na da nasa waje daya ya fara sumbata ta lokaci ɗaya na kara kaina da hannayensa a cikin jikina duk iya kokari na na kwashe kaina na kasa tun muna tsaye har muka zube saman kujera ina da gwalgwala ne fargaba ta ɗaya kada wani cikin yaran nan ya shigo gashi ya ki barin baki na balantana ne masa magiya sai da mai da ni tabus ko ya tsana ban iya dagawa saboda yadda hannayensa suka ladabtar da ni magana Ahmad muka ji da kofar ɗaki yana kiran umma umma shi ya cice ni zarafi tashi daga kaina daman doguwar riga ce a jikina ya dage min ita hauya saboda bala'i shi ya sauka min da riga yana kallo ta kai shi da bakin ciki suka taso min kalluna ya cikin yadda dariya kafin ya ce maganin ki kenan na lura ni nake iyale ki da za ka yi wuce ɗakin sa yana dariya sai hawaye suka zubo min ni saurin sharewa saboda shigowa Ahmad yana faɗin umma bacci na ce je cikin kasala ina share hawaye na ce, je ka fitsari ka kwanta daga haka ne miƙe na shige ɗaki na ina share ƙwalla kamar wacce aka daka ga da na fada ina ci gaba da kuka na abu ɗaya ya tsaya min a rai in ya ci gaba da yi min haka wata rana zai karya min laguna kuma faruwa hakan kamar rugujewa guri na ne kuma ni ba zan bari hakan ya faru ba wannan ƙudurin nawa ya daɗe a raina cika shi tamkar wajibi ne ba san adadin dan ɗauka ina kuka ba sai da na ji shigowar hafsa na je na wanko fuskata na zo na kwanta na rufe idona da suka shigo sai suka yi tsammanin na yi bacci nan ko ido na biyu har suka yi shirin kwanciya suka kwanta ni kuma na kasa bacci ina tunanin yaushe ne mafitar da daɗe ina neman ma kaina zai cika shin zan iya yin abin da nake hasashe ko ba zan iya ba haka bacci ya kwashe ni sai shin wajen ukun dare na tashi na yi alwala na fara nafila bayan na idan na daga hannuna ina addu'a Allah ya bani juriya da ƙwarin gwiwa sannan kada ya saka ƴaƴana su zama raunin da zai saka su shiga tsakanina da burina washe gari fuska ta haɗe na tashi shi kan shi ya gani ko gaishe shi ban yi ba shine ce ina kwana an tafa iza kallon sa ne na basar na cigaba da aikin gabana sai ya kwashe da dariya yana faɗin wai bishi kika yi aiki ma mai dalilin yarinya ina jin sa ne masa banza da ranar Zainab na ta kira na sai na rasa ya zan yi da ita sai kawai na ɗauki wayar na tafi ɗakin mama ina kokonci kan kujera mama na zauna a ƙasa suna hira yin da na shigo ya sa mama ta kalle ni tana faɗin fa'iza lafiya shi ma sai ya saka min ido yana nazari na gaban na duka na ajiye mata wayar ina faɗin mama ki masa magana kila ki yaji magana ki mata ke damu na da kira shi kuma in na kai masa sai ki magana da ita har ga Allah mama bana so Zainab ta ga laifi na sai ta kamar ina mata tsakani da mijinta ne mama sai da kalle sa tana faɗin shi ina wayar sa ne kai tsaye ce bai gyara ba kuma ya ki siyan wata saboda ya sa ta rika jin haushi na sai mama ta rausayar da kai kafin ta ce ka kyauta ta shige jefa iza zan yi mai magana na kuma miƙe ne ficewa ta ban ko kalle sa ba ina ga kuma ta mai faɗa ya suka yi ɗauki waya suka yi magana washe gari kuma da safe wajen sha ɗaya sai ga ta direba ya kawo su ita da yara na karɓe ta hannu biyu kamar yadda na saba kai tsaye wannan karan ɗakin mijinta ta sauka yana ɗakin tana zuwa ya shura takalminsa ya fice ‘ya'yansa kawai ya kula ga cikin ta ya fito ya ƙara ƙiba kamar ba ita ba bayan na gama abincin rana mun ci muka zauna zaman gida a da na fahimci ita kaddara da soyayya ya isa ne shine rauninta kuma mahaifinta na ƙaunarta ba zai so abin da zai so sa mata rai ba kai tsaye ta kalle ni tana faɗin maman amira wani ya ya fi min laifin da ban ma ba dadi mu kaɗai ya yi ba daga ni sai zozo komai muke so a duniyar nan yana ba mu shi ya so ya ga muna wahala Gani yadda kwanakin can ne ta fama da laulayi ne ya saka ya ce a cire ciki amma da ya nuna bai so ai bai ƙara magana ba me suka shi ne ba zai sako ba har dadi fa ya so ya je can su yi magana ya iya saurare ni yanzu haka dadi na can ya kafa kwamitin bincike a ma'aikatarsu kan kes ɗinsa amma duk bai gani ba yanzu na zo ko kula ni bai yi ba sai hawaye shar sai ta bani tausayi ashe an fara binciken ni ba ma mu yi maganar da abba ba tunda ya ce bai samu sun yi magana da injiniya din ba har yanzu saboda baya kasar bai dawo ba ina kallonta tana kuka sai arena na ce ita kuma na takaddaran kenan tana son shi mu dole mahaifinta ya bata ta biyu abin da take so in har shi ma yana son abin da yasa take so ta da na dinga yi ina bata baki ta ƙara kallo na tana faɗin wallahi mamu amir ina cikin wani hali cikin nan sani son kasancewa tare da shi yake yi amma ya ƙi saurare na a kwanakin baya kamar sanya hauka haka ke ji saboda yanayin jiki na ya saka sai da na samu sauki na taho na tausaya mata saboda haka ne fama da wannan sha'awa lokacin cikin Ahmad amma ban samu ba domin ya isa bai saurari ni ba akwai ranar da hakuka na yi masa ya ce shi baya cikin mudin a gaje ya dawo ba zai iya wani amfani ba ranar kamar zan yi hauka na ji kamar na mutu da addu'a da taimakon Allah sai da cikin yayi kwari komai ya lafa tsakani da Allah na tausaya mata mutuka shi ya saka na rike mata hannu ina faɗin kada ki damu zai sako insha Allah tana share kwalla ta ce yaushe zai sauko ko fa kallo na bai yi ba dan Allah ki masa magana ki taya ni ba sa hakuri sai dai kasa magana kawai ina kallanta ina zan ƙara magana ni ma ta kwabe mu? saboda na lura da yadda nake masa magana ta a lokacin yake kokarin nuna min nima ma ai matarsa ce ni dai ina ta bata baki ina faɗa mata zai sauko cikin haka ne ya saka ni ce to ki masa abin da yake so ki ba aikin nan maman Fadil sai ya sama miki anan ki dawo kusa da shi zai fi sai dai shiru kafin ta ce dadi ne ya hana fa amma wallahi na so haka tunda na fahimci ba zan iya zama nesa da shi ba ni ko sai na samu damar da zan gaya mata gaskiya sai na gyara zama ina faɗin mahaifa suna da iko akan mu ne idan muna gaban su amma da zarar sun aurar da mu mun bi karkashin ikon su mun koma karkashin ikon mazajen mu ki gane wani abu shi fa miji ba abun wasa bane yana da cikakken iko akan ki Zainab ya fi mahaifinki iko akan ki in ya cika da ki abu yi Allah zai fushi da ke in ransa ya baci ko da mahaifin kika saba mawa a dalilin mijinki Allah ba zai kama ki da laifi ba akwai ina umarninsa na sama da na kowa in dai akan ki ne sai ta shiru tana kallo na alamun bata san haka ba ni ko sai na ci gaba da faɗi anan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana inda Allah zai wajabta sujjada tsakanin mutane da ya wajabta sujjada ga mata zuwa ga mijinta saboda a nuna daraja da girman miji ga matarsa sai ta waro ido tana faɗin yanzu duk ina cikin fushin Allah ne maman Amir sai na girgiza mata kai ina faɗin cikin rashin sani ne shi kuma Allah bai kama mutum da laifin da bai sani ba ni dai shawaran da zan baki ki kokari ki gyara zamantakewar da ke tsakaninku sannan ki daina fifita maganar mahaifinki saman tasa bai kyauta ba ki ba shi hakuri ki nuna masa zaki bi umarninsa sannan zaki girmama duka muradansa akan ki. sai a zauna lafiya sai da dimbi hannuwa na tana faɗin na gode sosai maman amir ban taɓa ganin kisha mai kyakkyawar zuciya kamar ki ba sai kawai ne mata murmushi sai gashi na zaki ina gaya mata yadda za ta yi ya tsako ni na ce ta sake wanka ta ɗau gayiyo a sha soyayya sai dariyan jin daɗi take yi Mama na ɗakin ta tana jin mu bata ko leƙo ba. Na ga yanzu ta daina Zainab ɗin rawan jiki. Yara suna dawo makaranta suka fara murna ga anti ga Farhan. Ko ɗakin nasa mani na shiga na gyara shi saboda bata iya ba. Da daddare tuwon shinkafa ne mana miyar ganye da gyaɗa. Sai dare ya dawo ina ta mamakin shi. Ko ina ya je haka? Ɗan wanka ma da ya ce na saka mai yana zafi na juye. Na ba mu Zainab na ce ta bisa ɗakin da shi. Ta karɓa ta wuce. To ban sanya suka ƙare ba saboda a falo muka haɗu muka ci abinci gaba ɗaya. ina kallo sai kallonsa take yi shi kuma yana basarwa kamar an matsa baki na ce, wai na kaje hutun safi kamar yana jira na kawai sai ya harare ni kafin ya ce masallaci na je na zauna ina kai karar ki wajen Allah ki nemi yafiya ta wallahi in ban yafi miki ba za ki yi albarka ba fa'iza sai na saki baki ina kallon kuma a gaban yara ga Hafsa Zarif anum ta ce umma me kika yi madada kafin dai magana ya ce tambaye ta dai anum Zainab na gefe ta ce ki mafishi yake da ke maman Amir kawai sai kai mata harara yana faɗin ina ruwanki sai ta kalle ni ma na kalle ta ni mata ne da ido sai ta miƙe ni ma na miƙe faɗin Amir ka kwashe kwanukan nan ga kai kicin Anu ki share falo Hafsa ki mai yaran shirin kwanciya Badal ina ta mu je mu kwanta Yaro ko ta so daga wajen uban yunifoni na dauke su na kalla Zainab ina faɗin ki shiga ki yara masa shimfiɗa sai da safe sai ta amsa min da to ta wuce ni ma na wuce da kallon mamaki bi mu da shi kuma muka yi ba su damar mun fahimce sa Yaron kuma suka faɗin umma sai da safe an ta sai da safe ni dai tunda na shige daki kamar Allah ya aiko min da bacci ina kwantar da fadil nima na bi fansa na kwanta sai bacci sai asuba na tashi da safe wasu ma fito da wuri ba sai ce rana tunda naga ta fito tana annashuwa na kalle ta ina faɗi yaya sai ta bani hannu muka tafa lokaci ɗaya tana faɗi komai ya daidaita amma fa ya ce sai na ajiye aiki na na dawo nan sannan zai san ina san sa kai tsaye na ce sai ki nemi wani aikin anan ba shi kenan ba kai ta gida min kafin ta ce haka za a yi na san za mu share gima da dadi ne ina shirin magana kawai daga bayan mu muka ji sai yana faɗin fa'iza wallahi ki ji tsoron Allah ki kuma tuban masa saboda abin da yake yi san bai dace ba kafin ne magana ta yi zarabta ce ne? laifin mai maman Amir ta yi maka ita kuma sai harari ne na faɗin tambaye ta ita ai ta san komai sai ta juya tana kallo na kafin ta yi magana na tare ta da faɗin kada ki biye masa ban san abin da yake magana a kai ba saboda kada ya ƙara magana ne wuf na fice ina sauki numfashi shikenan ma'auratan suka daidaita kansu sati ɗaya ta mana sannan ta koma ta kuma tabbatar min da za ta yi kokarin ta ajiye aikin sannan ta lallabi dadi ko gida ya siya mata anan ni ko arina na sanya ya isa ba zai yadda ba kuma tsakani da Allah wannan gidan yayi mana kaɗan a ce mata bi da yara ga mama shi ma ai sai ya duba amma yadda bai sako ni a ciki ba ni ma ban tusa kaina ba magana auren halisa ya taso an tabinta ana ta shirye-shirye ni dai nace zan gyara amarya ta bangaren jiki da kamshi kuma an na faɗa mawa sai gashi tana min godiya sannan taimaka magana za ta yi zuɓo da kunun aya ranar walima tana so ne mata girki ma in ba damuwa ne shige gaba ba nuna mata komai ba na ce duk zan yi mun yi waya da budurya ta ce ba za ta dawo ba ni na bata baki ta ce za ta dawo ana gobe ɗaurin aure tunda Kano za a kawo amarya sai ta biyo su ta dawo abinta na ce shi kenan kuwa da kuɗi na na siyo kayan haɗin turarruka na haɗa mahalisa da na rushi da humra da kwalacca sun kai na dubu ashirin. sannan ga na gyaran jiki tun ana sauran sati ɗaya biki take zuwa kullum da yamma ina mata gyaran jiki ranar da muka kwana uku muna yi sai dare na gama mata ita da wata kawarta suka zo kuma tare suka tafi a ɗakin mama nake yi mata ita tunda ta gida ce mama sai mamaki take yi tana faɗin ikon Allah ranar na gaji ko zoben yamma ban dafa ba Hafsa na makaranta bata dawo da wuri ba ban iya koyon abincin dare ba saboda bayana ya riƙe sai ni wanka na gasa jikina da ruwan zafi ne sallar magarba ina zaune ina lazumi Hafsa ta shigo ina taimata faɗin ina ta tsaya sai ta ce bata samu abin hawa ba bane da wuri sai na sassauta na ce in ta huta da dafa mana ko kuskus ne ta ce to bar ta yi sallah yaron kuma suna falo ya amiri na biya musu karatu ina jin tashin muryoyinsu daga falo can sai ga hafsa da wayar ta kawo min abba ke san magana da ni bayan na ɗauka mun gaisa ya ce kuna lafiya ina matata da mai gidan naki na ce ta suna lafiya abba sai ce to madalla kan magana binciken da na ce za a yi kan kes ɗin mijinki ne injiniya ya dawo na yi magana da shi ya ce ba matsala sai dai za mu ƙara jira tunda mahaifin nasa yana london mahaifiyarsa ke can za a yi mata da shan koda hankalinsa duk ba a kwance yake ba shi saka har yanzu bai yi masa magana ba sai na ce ayya Allah ya bata lafiya abba sai ya amsa min da amin mun taɓa hira har ya ba mu ammi maka gaisa tana min tsiya hajiya faɗi mai tararen kamshi dariya ne ina faɗin kai ammi sai kawai ta ce abin ki ma ya ce ata ta iya tararen kamshi kunya suka bani su ko ba ruwansu abba da ammi sai su mun ga yake kenan na ga mutum tsaye a kaina ina dagowa cikin mamaki na ce san da zuwa sai kawai ce ina son magana da ke ki sami na daki na daga ka yi fice mamaki ya kama ni na riƙe haɓa a fili na ce to fa ina shirin tashi aka fara kiran sallar isha'i sai na miƙe ne sallah na idar kenan na miƙe ina nike ta duma anum ta shigo tana faɗin umma dada na kira sai na kiɗa mata kai ban ko cire hijabin jikina ba na fita zuwa ɗakinsa ina shiga sai faman safa da marwa ke yi har sai da na ce lafiya kai tsaye ce ina jin yunwa ina abinci na kai tsaye ce. aiki ne na gaji sai da Hafsa ta shigo nace ta dafa mana ko taliya ce sai kawai naga ya karasa ya rufe kofa da sauri ce. ya da rufe kofa ina juyawa ce. yau za mu yi ta ta kare fa'iza haƙƙi na zaki bana na gaji gaba na ya faɗi na kwalalo ido waje haƙƙi na na maimaita a raina na shige su gashi in inda wani ihu yara na falo suna jin baki na yi nauyi ina ji ya ji hannuna har bakin katifarsa ya cire min hijabin jikina cikin ruwan murya na ce abincin fa kai ya ce za mu ci in mun gama fa'iza ba zan iya jira ba bakina na ji yi wani din jikina kuma kamar mara laga kamar da umar da aka la haka ya fara bi da ni a gaggauce kamar dama ni yake jira saboda yanayin da zuciyata take ciki ya saka kwata-kwata gangan jikina bai karɓi saƙonin da yake aika min da shi cikin zafin nama ba doguwar riga ce a jikina har ya samu nasarar raba ni da ita amma na kasa wani motsi na riga na da ban da wani tsumi ballantana dabara a lokacin bakina ne yi min wani irin nauyi ina jin kamar ya kumbura saboda irin yadda ya isa ga rika sumbata ta arina sai cewa nake yi dama ka sumbata take sharaf ne masa ko nuna na ban yadda na motsa ba kwance ne masa kamar ruwa ya cinye ni ina jin sai na gwamu numfashi sama sama sannan lokaci ɗaya na sauke ajiyar rai can naje na kiran sunana faɗi yake fa'iza ki riƙe ni ki rungume ni dan Allah ya faɗa cikin wani irin yanayi da ba kowa zai iya sanin yanayin ba ni masa banza kamar ban ji ba kuka ne domin daga ƙarshen zuciyata sai hawaye sharar sannan na sake shisheka har yana jina sai na ji kamar an zare masa lakar jiki ya koma ya kwanta a gefe na mai da numfashi ni kuma ina ta kuka na sai mike zaune cikin yanayin sarki wa murya ya ce yanzu saboda sun karɓa na ne saka yake wannan kukan fa'iza shiru ne masa ban yi magana ba sai dai ina ci gaba da kuka na kamar ƙaramin yarinya sai kawai ya mike kai na juya gefe har ya gama sitar ta jikinsa ina daga kwance kawai na ji yayi wuf ya tada ni zaune yana faɗin tashi ki saka kayan ki. sai na bisa da kallo ina tunanin ko ya fara samun matsala ne gani yana komai a gaggauci Mikar da ni yana ƙoƙarin saka min riga na riƙe hannunsa murya ta a na ce bari zan saka da kaina amma wacce zan gudu ina gama sakawa ya jawo hijabi na ya zira min saboda sauri kamar zai cire min kai ni baya ina kallon sa da tarin mamakin sa miƙon hawaye sun cika min ido ban samu damar magana ba kawai bincike hannu na isa ga kofa ya buɗe yana na muka fito falo yaran da suna falon suna ganin mu suka biyo da ido gani yana kokarin fita daga ɗakin ya saka ni turje ina faɗin ina za ka kai ni bai ko saurare ni bai bincike ni zuwa waje sai kawai na ga mun shiga ɗakin mama lokaci ɗaya na faɗin mama kin kwanta ne mama na zaune a saman kujera da waya a hannunta kamar mata gama wayan ne muka faɗo ɗakin inda ta gama ne suka ta miƙe a firgice tana faɗin kai lafiya ku kuwa gaban ta ya zaune da ni yana faɗin mama ga ta nan ta faɗa miki me saka take hana ni haƙƙina ki tambaye ta me saka take guduna ba ta ƙaunar na rabe ta mama fa'iza na guduna a shimfiɗa shi yake maganar amma ni kunya da bakin ciki sun rufe min jina da nina na wani lokaci tsaba yadda kaɗa na girgiza da wannan wulakancin na isa ashe shi na da bakin magana ban sani ba ni shekarun da ya kwashe da jingine aure na wajen wani taɓa kai ƙararsa sai shi ne yake da bakin magana kai na na dunkula a ƙasa ina kuka kamar na mutu haka nake ji saboda kunya ita kanta ma sai da ta kasa zama kunya duk ya rufe da ta kasa magana tana mamakin dan yau kallon da ya rikice yana faɗin baki ce komai ba mama sai mama ta juya baya tana faɗin fa'iza ki haƙuri dan Allah kada ki ƙara gudun mijinki a shimfiɗa kai kuma ka bi ta a hankali kada ka matsa mata wannan magana ku ce tsakaninku ne don Allah kada ku ƙara tsakani da haka ta shige uwar ɗakinta ta ban ma'anan zaune shi yana tsaye ne kamar wani saraki kafafuwa na sun yi min zafin da na kasa tashi sai da na ganshi da kushe a gabana yana faɗi kin ji dai abin da mama ta ce ko kada ki ƙara min gaddama in dai na kira ki shimfiɗa ta sai kawai na ɗago ranar idanuwa na na sauke a kansa cikin wata irin murya mai cike da takaici na ce me saka ka kawo ƙara ta wajen mama sai hawaye ganin kuka na sai kuma ya ruɗe ya fara kokarin sa da ƙoni yana faɗin to ke ce fa'iza duk da zan yi da ke kin ki ganewa shi ya saka na kawo ki wajen mama turi hannunsa ne da ke kokarin rike ni na miƙe da kyar ina faɗin ban taɓa faɗa ma kowa halin da nake ciki ba ko da ƴan uwana ne sai kai ne da bakin ka fina watsi ni na ƙara shi faɗa a fusace cikin kuka sai shi mai miƙe yana kallon ɗakin da mama ta shige lokaci ɗaya na faɗin haba mana kuma yana kokarin riƙo ni saboda bai da kunya a fusace na maki hannunsa ina faɗin tunda da kaso ka fasa komai za a fasa kowa ya ji ganin da na faɗa ɗakin da mamu ta shige ya saka ya riƙon da ƙarfi na faɗin dan Allah a'a fa'iza dan Allah ta mu ba faɗa zan yi ba sai na ture su na kama hanya na fita daga ɗakin mama zan shiga ɗaki na ya tare min hanya yana fama ya ce min sai kawai na juya da gudu ne hanyar waje saboda na ji hayaniyar yara har lokacin suna falo kamar abinci suke ci ba na so su fahimci abin da yake faruwa shi ma da gudu ya bi bayana yana kiran sunana gabana ya sha yana ki ya ce ke ina za cikin duhun koridon ɗakin jamal na Allah masa harara ina faɗin tafiya zan yi zan tafi ne wallahi ba zan zauna da kai ba na faɗa masa cikin tabbacin maganata sai ruɗe fara faɗin ban gane ba wani irin tafiya ki je ina kuma kai tsini ce inda ba za a takura min ba sannan inda ni ma zan kai kararka ni ma ka jingine ni shekaru ina maka gadin ƴaƴanka wani taɓa kai ma ƙararka? sai ni za ka kai ma maman na hana ka kaina in ce ba kai ka ce na ka ba ba kai ka ce na baka kai sabuwar rayuwa da wacce ka zaɓa ba me suka sai yanzu haka matsa min na gaya maka aure na da kai ba aure bane yanzu jingina ne na ƙara shi faɗa cike da tsawa lokaci ɗaya ina kuka sai ya kasa magana saboda inda nake ture hannunsa in ya kai min zai riƙe ni cikin buta hayyaci ya ce ki baki afuwa ni fa'iza wallahi na yi nadama na tuba na ba Allah na bi ki ki mu girman Allah ki saurare ni da sauri na daga masa hannu ina faɗin ba san saurare ka ba na faɗa maka gari da cewa aure aure auren mu a jingine yake in ka ci gaba da matsa min na rantse da wanda raina yake hannunsa zan ba gidan nan daman 'ya'yanka ne kuma sun girma da za su kula da kansu Ahmad ne ka ta da na hannunta da wanda za ta haifa ta rike maka amma in dai na da fito har abada ba zan dawo ba na ƙara shi faɗa ina tsaye da kallo na a kansa. cikin firgici ce eh a'a ki je ina fa'iza kina son ki kashe ni ne in kika tafi to na zauna da ubanwa kai tsini ce ka zauna da Zainab wacce ka zaɓa sama da ni ƙara girgiza kai yana faɗin a'a ba inda zaki ba za ki tafi fa'iza in ba su ke na lalace ba cikin kuka na ce to wallahi in ka kara matsa min sai na tafi kuma na yi rantsuwa in na tafi ba zan dawo ba sannan ka ƙara kai karata ba ma wajen mamu ba wallahi ni kuma sai na fallasa ma duniya komai ta san tsakanina da kai auren jingina ne alhamdulillah to in zakar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na 36 ku tura kasancewa ta tsakar gida ku tura da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku tura ta mi sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. To, ina masu fama da kitse musamman ma na kafa masu fama da abubuwa da yawa dai wanda yake a jini yake wanda yake shiga hanyoyin jini ya toshe masu fama da kitse ciwon kafa to wannan lissaga sosai tana da kyau kuma tana da amfani kunganta. tana cire duk wani mataccen kitse a jiki tana wanko hanyoyin jini tana maganin ciwon kafa sannan kuma tana rage kitse sosai sama ma kitse mara lafiya a jiki sosai tana da kyau